Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. Yau labarin ya kaya ne a kan yadda yara ƙananu suke yin wrongs. Wato yara ƙananu da suke bin maza. Kwanaki na yi bayani abin da ake gudu kenan tun kafin ƙannan su fara. Wasu ba sa gani. Wasu in za su yi sai su rinƙa face to face. su na gani har sha'awar haka ta shiga su. ba abin alheri ba ne ko abin arziki yan haka amma wasu ba sa ganin haka wasu kawai aikatawa suke yi ba abun da ya dame su a rayuwarsu magana ta da zan yi ana shine ni na gani ga nuni ba jiyo kuma na tabbatar da wannan labarin abin da ya ƙara samun kwaɗayi da sha'awar in fito kafan yaɗa labarai da midar in zo in faɗa muku saboda me yasa wa'annan abun da ake yake faruwa ba abu bane mai kyau akwai wata yarinya ce ta goma sha uku yan ta 14 yanzu ta shiga na sha uku amma ta gama tunda ma a wannan month din ne august dai da muka fita za ta ciki sha uku ta shiga sha hudu abin mamaki ta tana rungs to in yayin za ta fita ce kanwa wazo ki raka ni ta yi da ta je kanwan ashe tana kallon duk abin da yayin ta ke yi to yanzu sai aka tashi sai kanwa ta ci uwar ta a bariki ta na kwaba ma ta bari bayan mutuwa tashi ta ce ita bata ga uban da ya isa ya sa ta bari ba kuma abin haushi sa'an kakanninta da mahaifinta su suke amfani da yarinya wannan yi ne ko abin kyau ne abin da babba ya yi shi na ƙasa da kai in ya gani shi zai yi yanzu inda yanda kamar ƙanwata abin da na shi za ta yi walo alkhairi ne walo akasin haka amma wasu kwata-kwata ba sa gana haka sun zata cewa yadda suke ƙudurta maransu haka zai faru amma sun san cewa ba haka bane abin yake a rayuwar gidan duniya kowane ɗan adam yana son kyautatawa da adalci a rayuwar amma abin da yarin ta jefa halinta a ciki sanadiyar yar uwarta ce yanzu tana zama cikin mutane sai ta ce ko magana ake ira a yi sai ta ce mm, ba abin da ban sani ba kuma daina ɓoye min cin ku ake ce na ake yi wannan abu ne mai daɗi duk wanda ya san cin kanshi yanzu an zo min ɗin da yayanta yanzu abin ya fara ma yayanta ciwo a ranta ba dan kaɗan ba a ranta sai sa duk abin da za ka yi ka rinƙe hangen gaba ba wai baya ba baya ai ta riga ta wuce kai da dawowar ta ba yanzu ba har duniya ta naɗi ba ka ba dawowa baya sai sa ce da da ka waye kaga idon ka biyu a gidan duniya to kai abin da zai ciwa yau wani zai koyi da halinka ba abin da wani zai tur da halinka ba ni kira niki da ku in ma kina yi kake bari yar uwarki sani ko kanwarki saboda gudun abin da zai je da shawara nake ba ku saboda abin da ya bata min rai sai sa nake gaya muku yanzu yara kananu yara kananu su suke wa'annan abubuwa to yanzu ya tashi kan manya ya koma kananu kenan abin da ake gudu kenan ake jan wasu kunnuwa za ki ba a ce ki bari ba tun da biki ji tsoron Allah ki ba kika aikata ni dai kira nake bare ku a rinka kwaba ma kanne balantane a ce wai kannan ku za su kwaba mu kuma abin da kuke a ce kannan ku su suke yin shi Allah ya sa mu dace mai kyakkyawan ƙarshe mu cika da kalmar la ilaha illallah na gode na Allah da alkhairi